Sanarwar gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin haramta almajiranci ya jawo hankalin ƙungiyoyin da ke kula da ɓangaren koyarwa a makarantun allo cewa ya kamata dai a gyara. Dama dai mai baiwa shugaban ƙasa shawara ka harkokin tsaro ba-ba ga na mungunu ne ya sanarwa da manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro a babban birnin tarayya Abuja a ranar Alhamis. wanda wannan ne kuma ya jawo hankalin majalisar kula da malaman makarantun allo a jihar Kaduna da ta ce a gaskiyar magana wannan bai dace ba. Imam Bukhari Marabanjo shine sakataren majalisar malaman allo a jihar Kaduna. Mun yi mamaki da muka ji mutumin da yake Maiduguri ya faɗi irin wannan kalma akan almajirai wannan kalma ta bamu mamaki. Abin da muke cewa akan wannan a dunkulen mu muna da ƙungiya na ƙasa wanda mai alfarma sarkin musulmi shine uban wannan ƙungiya. na majalisar malaman makarantun tsangayu na ƙasa baki da kamata ya in akwai wata matsala da ake hangowa a zauna da malaman nan a tattauna da su a ga menene idan an yi tunanin a bangaren tsangayu an samu sun yi wani abu to ai ba harkar ce mara kyau ba wanda ya shi ya yi kowane irin bangare idan an ce a zauna mu muna da abin da za mu faɗa a kan kowane irin bangare cewa ake yi a yadda yara ko almajiran ke yawo akan hanyoyi suna bara babbar illa ce wadda ake ganin an yi an yi abin yaƙi tafiya mafiya yawan da ake ganin suna baran nan ba almajirai ne shugabancin kasar da ba a yi ba a akan adalci shi ya jefa mutane a cikin matsaloli dan haka wasu sai su dauki rigar almajirai su dinga yin bara za ku yarda a ce gaba ɗaya an hana bara sai dai kawai ɗalibi ya karatu ya ci abinci a gidan malamin shi to idan za su iya bismillah mun san gwamnati ba abin da ya gagare ta amma bismillah tun shekara hamsin da suka wuce ake son a yi a wancan lokacin ma da ake adalci kenan bai hannu mabalanta na yanzu da kowa hannu baka hannun kwarya a cewa za a yi hana wannan shi ma dai mai taimakawa gwamnan jihar kaduna kan harkokin addinin musulunci sheikh Jamilu abubakar albani ya ce duk da yake dai akwai kurakure game da almajirancin amma dai bai kamata a yi wannan hukunci ba ta da an zauna da malaman da ke wannan harka ba. abubuwa guda biyu ne a dunkule akwai bara akwai kuma almajiranci almajiranci kuma shi ne mutum ya tashi daga wani gari zuwa wani gari ya zauna yi karatu to asali ba a yin bara haɗa shi aka yi aka jona shi to ni a fahimta ta kamata ya a zauna da su mutanen a kafa kwamiti gwamnatin tarayya ta kafa kwamiti a tunani na babban abin da ya sa ake so a wannan shine abin da ya shafi tsaro to akwai wajajen da za ka ga almajiran suna zama a gidan malaman amma ba bana suke yi ba za su zauna su yi karatu akwai kuma yadda za ga yaran an kai su makarantar ba sa karatu yau ka gansu a gidan mai ka gansu a bakin hotel ka gansu a titi to ka ga dole a bambance mutanen da suke zama su karatu su noma malaman su ciyar da almajiran da wanda kuma suke yawo ba neman ilimin suke yi ba kenan za a iya dakatar da waɗanda suke yawo bara kana ganin wannan ba matsala ba ne sai dai a bar waɗanda suke karatu su je su karatu a zauruka kwarai kuwa ne fahimta ta shine gwamnati ke haka to ko yaya masanan tsaro ke kallon yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ta alakanta almajiranci ko kuma barace-barace da maganar tsananin tsamin tsaro a Najeriya manjo hayashin ya masani ne a bangaren tsaro ni a fahimta ta rashin tsaro da ake fama da shi bai da alaka da maganar almajiranci duk da dai abu ne mai kyau in gwamnati za ta yi doka ya kasance an gyara wannan al'amari na karatu na Muhammadiyya wanda shine asalin ya samar da wani almajiranci da ake magana in muka duba daga cikin mafi yawan waɗanda ake samu da aikata laifuffuka musamman a wannan karni na abin da ya shafi garkuwa da mutane don karɓan kuɗin fansa ko kuma fashi da makami da ake yi bai da nasaba da waɗannan almajirai da ake magana ai a waccan shekara ta 2018 tun farkonta akwai wanda aka samu shine babban masu irin wannan garkuwa da mutane wanda yake ba ma dan arewa ne wanda ake cewa Evans har har yanzu ba mu ji mai faru da shi ba da irin waɗanda ya koyar da irin wannan abu suke yi har zuwa yanzu wato in har akwai inda almajiri yake sullubewa ya je ya koyi wani al'amari wanda yake mara kyau ne to sai gwamnati ta duba ta ga wannan al'amari mara kyau shine abin da za ta hana so mu bambance hana almajirancin da kuma inganta karatu. dama dai an sha samun kiraye-kiraye daga bangarori daban-daban ciki da kungiyoyin da ke ganin ya kamata a yi gyara a bangaren koyarwa ko kuma almajiranci a Najeriya musamman dai barace-baracen da ake jinginawa da almajiran da ake gani a kan manyan hanyoyin wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.